radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 18 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai 12 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 182 da suka gabata ranar irin ta yau wato 18 ga watan nuwamban shekara ta 1839 mutanen ƙasar algeria suka fara yunkuri na biyu domin kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan mulkin mallaka na faransa turawan faransa sun fara mamaye ƙasar algeria ne tun a shekara ta 1830 amir abdulkadir aljazairi ya fara yakar turawa 'yan mulkin mallaka da mayakansa dubu hamsin amma bayan gwagwarmaya ta shekaru masu yawa da karshe a shekara ta 1847 turawan sun sami nasara a kan rundunarsa sun kuma kama shi suka tsare shi sai kuma bayan yakin duniya na biyu mutanen ƙasar ta algeria sun sake haɗa wata randuna domin yakar turawan mulkin mallaka a wannan karan sun sami nasara a shekara ta 1962 masu saurare ko kun san cewa shekaru 234 da suka gabata rana irin ta yau wata 18 ga watan nuwamban shekara ta 1787 aka haifi louis dagor mai zanen fasaha a faransa mai kirkira kuma masanin kimiyyar lissafi ta hanyar bincike da naci ya iya cimma burinsa da nasarori masu tarin yawa a fagen kirkira mafi muhimmanci a aikin kirkira wanda ya gudanar shine samar da na'urar kamara ta ɗaukar hoto wanda kuma ya samu wannan nasara ne a cikin shekara ta 1839 da wannan na'urar ta kyamara ne ya samu damar ɗaukar hoto na farko a sarari abin sha'awa wanda ya baiwa koma maki shine da kusan lokaci guda ne da shi da joseph nespo ɗan ƙasarsa su kirkiri na'urar kyamara sannan kuma ya rasu a shekara ta 1851 masu saurare ko kun san cewa shekaru 118 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan nuwamba na shekara ta 1903 aka kula yarjejeniyar daukar hayar mashigar ruwa ta panama tsakanin gwamnatin kasar ta lokacin da kuma gwamnatin amurka yarjejeniyar ta bukaci gwamnatin kasar ta amurka da ta biya gwamnatin kasar panama dala amurka miliyan goma sannan ta rika da dala dubu ɗari biyu da hamsin a kowace shekara an ci gaba da yin aiki da wannan yarjejeniya har zuwa lokacin da mutanen kasar panama suka tilasta wa gwamnatin kasar da kuma amurka da sake duba wannan yarjejeniya a shekara ta alif ɗari tara da saba'in da takwas kasashen biyu suka kulla wata sabuwar yarjejeniya wadda ta bugaci amurka da ta mayar wa kasar panama mashigar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta panama ta hada tekun pacific da kuma tekun atlantic wanda hakan ya takaita zirga-zirga tsakanin kasashen yamma da kuma kasashe na gabashin duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa abin kunya ne yadda jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga a Sudan. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai kawo ta ziyarar aiki a tahiran ranar Litinin. Ƙungiyar ECOWAS ta sanya wa manyan jami'an Mali 150 da iyalansu takunkumi. To yanzu ga labaran kamar da za a je su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana da abin takaici yadda jami'an tsaro a Sudan suka yi amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar adawa da mulkin sojoji. Wata sanarwa da babbar kwamishiniyar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta fitar ta ce abin kunya ne yadda sojoji da jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi wajen murkushe masu zanga-zangar da ba sa ɗauke da makamai a Sudan. ta ce abin takaici ne a ce an yi amfani da harsashe na gaske kan masu zanga-zanga da kuma kiraye-kirayen da aka yi ga sojojin na kada su yi amfani da karfi kan masu zanga-zangar wannan dai na zuwa ne bayan rahotanni sun ce akalla mutane sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin zanga-zangar taron rarraba a sudan ko a wannan alhamis ma rahotanni daga sudan sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da haiki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi zai kawo ta ziyarar aiki a birnin tehran ranar litinin ziyarar tasa dai na zuwa ne yayin da ake sa ran komawa bakin tattaunawar biyanna mai manufar farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran a ranar 29 ga watan satumban nan iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katibzade ta ce yayin ziyarar tasa shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi zai gana da ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullahiyan da kuma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta iran muhammad islami tattaunawar ta biyana da ke tafe yayin ta iran na fatan za a ɗage mata takunkuman da tsohuwar gwamnatin amurka ta kakaba mata haka ma hukumawar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar ta bakwai da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen wannan wata. gwamnatin amurka ta janye najeriya daga jerin kasashen da take wa kallo cewa ana toye wa jama'a hakkin yin addinin da suka ga dama matakin dai na zuwa ne gabanin ziyarar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a najeriya tuni dai gwamnatin najeriya ta yi lale marhabin da matakin na amurka na cire ta daga sahun waɗanda take yi wa kallon masu toye 'yancin yin addini a cikin wata sanarwa ministan yaɗa labaran najeriya lai muhammad ya kira matakin na amurka da adalci a watan disamban shekarar 2019 ne tsohuwar gwamnatin amurka ta sanya najeriya cikin jerin kasashen da ta ce za ta sanya wa ido bisa zargin take hakkin kowane mutum na yin addinin da ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta sanya wa wasu manyan jami'an kasar mali 150 da iyalansu takunkumi jami'an sun hada da firayim ministan mali shogal maiga da gaba ɗayan mambobin gwamnatinsa matakin ya tanadi haramtawa mutanen taɓa ƙaddarorinsu da kuma hana su tafiye-tafiye a ƙasashe mambobin ƙungiyar sai dai matakin bai shafi shugaban mulkin roƙon ƙwarya sojin malam ba kanal asimu goita da ministan harkokin wajen ƙasar abdullahi job ƙungiyar ta ecowas dai bata yi bayani ba kan dalilin tsame jami'an biyu daga cikin jirin waɗanda aka kakabawa takunkumin sai dai wasu majoji sun ce tsame su daga waɗanda aka sanya wa takunkumin zai ba su damar halartar tarukan ƙungiyar ta ecowas da kuma ba da damar ci gaba da tattaunawa tsakanin ɓangarorin a farkon watan nan ne ecowas ta ɗauki matakin na sanya wa jami'an malin takunkumi saboda rawar da ta ce suka taka wajen rura rikicin ƙasar bayan juji mulkin da sojoji suka yi wanda kuma yake kawo tarnaki wajen gudanar da zabukan kasar kamar yadda aka tsara a watan fabrairun baɗi idan allah ya kai a libya ana ci gaba da rajistar 'yan takara a zaben shugabancin kasar na baya-bayan nan su ne tsohon ministan cikin gida na kasar na gwamnatin rikon kwarya fati bashaga ɗaya daga cikin masu faɗa aji a yammacin kasar wanda ya ajiye takardun takararsa a zaben na watan disamba da ke tafe ajiye takarar ta fati bashaga mai faɗa aji a yankin na misrata ta kawo ƙarshen kiraye-kirayen da mayakan yankin ke yi na a kauracewa zaben mayakan dai sun rufe ofishin zaɓe a yankin tun bayan da dan tsohon shugaban kasar murgaye mu'ammar gaddafi cewa da saifal islam ya ajiye takararsa a zaben kafin shi ma a ranar laraba shugaban majalisar dokokin kasar ne a gilla sale ya gabatar da takarrun takararsa ga hukumar zaben kasar kawo yanzu dai an bayyana mutum kimanin sha shida da suka yi rajistar takara a zaben shugabancin kasar ta libya waɗanda za a tantance su nan gaba saiful islam da janar halifa haftar na daga cikin 'yan takarar da suka yi rajista a zaben na watan disamba idan allah ya kai To a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. To ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 kowace sahiya motoci ne kake gani suna kwasa kayan mutane da mutane suna tahi su suna barin garin kominak saboda babu wani aiki hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu To a Nijar tun dai bayan da hamshakin kamfanin nan na Faransa Areva wanda ya canza suna zuwa Orano ya rufe kamfanin Kwaminak inda ya shafe kusan shekaru hamsin yana haƙar ƙarfen uranium ɗaruruwan ma'aikatan kamfanin da aka sallama galibi matasa a garin na Arlit suka shiga halin ƙaƙanikan yi a watan maris na shekarar 2021 ne kamfanin na Urano ya rufe mahaƙar ta Kwaminak kamar yadda ya sanar a watan maris na shekarar 2019 kamfanin da yi na alakanta rufe kamfanin na cominac da ababe guda biyu rashin karfin uranium a mahakar da kuma faduwar farashin sa a kasuwannin duniya to kamar da aka ji a matashiyar shirin yau mun yada zango ne a garin na arlet inda kuma muke tare da malam al alhassan shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na garin arlet kana kuma shugaban kungiyar a garin man da ke fafatukar yaƙi da gurɓata muhalli da kuma yanayi a garin arlet sai kuma malam almu gabdu wanda shi ne sakatare janar na kungiyar kananan ma'aikata 'yan kwantaragi na kamfanin na cominac a garin na arlet to da farko bari mu fara da shi sakatare janar na kungiyar kananan ma'aikata malam almu wani hali ne kuke ciki tun bayan rufe wannan kamfanin na cominac assalamu alaikum eh, dan uwa kamar yadda kuka ce ne ne almu gabdu don sakatare kenan na eh, sutretan na cominac don tun daga 31 mars kuma ta rihe kamfaninta na habbako eh, karfe iranium mu abinda mun ka tashi travayar eh, su treta ma'aikata wanda ke yan kwangila ne mu dari takwas ne da goma sha uku ita kuma kominak tana da mutum dari fudu da gomiya tara da biyar to tun daga wannan lokacin da an karfe wannan kamfanin na kominak mutane sun shiga cikin wani rudani mutane sun shiga cikin wani halin kakani kakani To ina aka kwana game da haƙoƙinku ko ma'aikata? Game da abin da shafi eh, haƙoƙi namu lokacin da an ka shirya wannan rihe kamfani, Kominak ta ce ita za ta kula da ma'aikatanta wanda take da kwantarage da su wanda ke su ne wanda ake ce ma Travayar Statutar. Ta ce abin da shafi su kuma su tretan ba ta da wani ma'amala da su babu abin da Kominak ta shirya za ta ba su. To game da bisa ga wannan mu kuma organization na sandika na ma'aikata na 'yan kwangila sai mun ka doki kudirin cewa za mu shiga ya yashin aiki wanda mun ka shiga yashin aiki na kusan kwana tara to wanda yashin aikin da mun ka shiga shine ya kawo e eh, kominak sun ka yi nazari sun ka gane da ya kamata wa'annan su mai 'yan kwangilar ya kamata a ce akwai wani abu wanda aka hudda wanda za a ba su shine lokacin da kominak ta hudda wajen miliyon dari uku da dari biyu da tamanin da bakwai wanda eh, za a raba ma mutum dari bakwai da 'yan kai eh to kenan daga cikinsu akwai wanda daga jika dari da hamsin dari biyu dari uku har zuwa sama haka mutane sun ka samu cikin wannan abin da ya shafi kominak eh, abin da kominak ta ba su wannan amma kuma abin da ya shafi kuma hakkokinmu game da Eh, masu kamfanin kan namu entrepreneur kenan shi wannan kuma abu ne wanda har yau muna jayayya saman shi tsakaninmu da shi wanda yanzu wannan abin ya kai justice har mun kai kusan zama biyu har yanzu ma lenin sisi wannan muna da wani sake sabon zama da zami justice tsakanin mu da su da kamfani na komina to a tako fahimta kamar daga ina ne matsalar take ne to matsalar inda take game da rihe wannan kamfani su 'yan kamfani sun ce babu iranium mu kuma mu da yake rame muke shiga muna fitowa mun tabbatar da cewa lalle lalle wannan iranium har yanzu akwai shi cikin rami kominak amma sun rige sun doki kudiri eh, sun doki da su na za su rihe kamfanin su sun rihe kamfanin su amma mun tabbatar da wannan iranium kya har yanzu akwai shi cikin rami amma abin ciwon mu guda ne yau da yake wannan kamfani an rihe da sauran eh, wasu kayayyaki cikin wannan rami da aka baro wasu injinoni wanda an rihe su cikin cikin wannan rami wanda inda a lokacin nan kamfani sun bari an huddo su gari zai amfana da wa'annan injinoni. To mun gode malam almu kuma za mu koma wajen ka nan gaba. Kamar da na faɗa a cikin shirin kuma mun gayyato muna da malam almustapha alhassan shugaban gamayar ƙungiyoyin farar hula na garin Arlit Malam Almustapha mun ji har sanarwa kuka fitar kwanan baya game da halin da ake ciki bayan rufe kamfanin na Cominac. Me wannan sanarwa ta kunsa ne? Assalamu alaikum malam barka. Mun gode sarai da kuka yi mana wa'anga tambayoyi. To, sanarwa abin da ta amkumsa abu shidda. Abu shidda shine waɗanda misali zan baka a galguje. A Rivar ko Orano ta mana karya ta ce ta shi ta binne karafuna ba a auna su ba kuma sun ce suna da radiation wannan kuma a ganin mu karya ce na biyu sun ce za su taimaki yan garake kuma karya ce sai suka ce karafuna abin nasu za su yi kuma yanzu sai suka aka wayi gari suna suna son sai da karafuna da su za su biya a kudin kudaden da za su bada su orano da wannan kudaden za za su biya su kuma aka kawo zancen cewar eh, gashi nan kudin da aka bada da wanda japone suka bada paske japone masu na aksiyonar ciki aka sai da iranium na premium miliyar 40 ga miliyar 30 ba san kwantikin da aka sa su bayan shi sai aka kawo aka yi wani dg na komina aka aka yi director da exploitation sai aka kawo wani kuma bature wanda zai kula wai shi zai kula musamman da abin da ake cewa rds tadir gyara wurin tadir shi kuma daga shi sai can garin su paris zai yi magana ba ruwan shi da daraktar ba ruwan shi da mene don mun ce shi ma ya tafi shi paske ba mu ga amfanin daraktar ba shi kuma yana nan to wani abu kuma muka ce cikin sanarwa ya kamata yanka izin ko share wurin a ba gida na nan ka samu ba sai an tahi an samu ta kwangilar turawa kuma mun ce allah wadda da fuddo karafuna wadanda yake suna da kazamta za a je a saida su cikin gari wannan a saida shi shi kuma gashi a takaice abubuwan da nake iya ga muku abin da muka fadi cikin sanarwa. Kamar menene babban abun damuwar ku a yau Malam Al-Mustafa? Damuwar mu da yawa ce. Ka san akwai ma'aikata dari shida waɗanda Comnac da kanta take biya akwai dari takwas eh, waɗanda yake na yankon gila ne. To a takaice kowanne yana da mace biyu yana da kowace mace tana da yara shida to duka wannan abubuwan gashi nan yau mutanen nan ba inda za su yi wannan abu ya kawo damuwa kuma sai aka wayi gari a ga yara nan za su zama to babu aiki na gabas babu wanda zai kulawa da su wa'ansu suna karatu kuma uwayensu suna biya musu yau duka ba za a biya musu kai dai abun damuwa cikakke akwai shi to za iya cewa yau kamfanin orano bai cika alkawarin da ya dauka ba bayan rufe kamfanin na cominac a orano bai taba cika alkawari ba makaryata ne mutane ne waɗanda suke basu da amana basu da iyauci duk maganar da suka yi akwai wata magana ta cuta bayan ta non salma sun baro mana gubba sun tahi kuma ba za su kula da gubban nan ma abin da yake iranian kin kun sani ba mu cire ba shi ba wahala ce muka yi ta yi kuma yanzu za su baro mana gubba za su bar mutane da wahala za su bar mutane da walati to don shi ne jancen sun cika wani magana na su wallahi bai taso ba mutane ne waɗanda yake gaskiya sun cuci Nijar kuma sun tahi kuma ina ta maha ma za su ci gaba da cuta ma Nijar ya zama jikinsu ne cuta mana mu kuma finalma mun zama talakawa ne waɗanda ake cuta ma kullum kamar matsalar daga ina take malam al-mustafa matsala ga orano take wa'annan ko na arlit ko na abun ga yan amshin shata ne tadadir abun da orano ta fadi shine suke fadi don kuma matsala orano ne wannan wadanda suke magana nan da duka yan amshin shata ne abun da orano take musu shine suka a nan sama na ce maka technology areva ta zo da ta ita technology shine sani na tono iranium da saida shi areva ce take ga musu su fadi don shine yasa na ce maka yan amshin shata ne to bari in koma wajenka malam almu wace irin matsala ce ke akwai a nan garin Arlit game da rufe wannan kamfanin na Cominac? Babban matsala adda ku cikin wannan rahi kamfani na Cominac. Yanzu in kun doki misali kamfani wannan mu Cominac wuta wadda muke sha muna konsomen kashi arba'in cikin dari game da wuta wanda shonishar take nan ga take habbakawa. To yanzu wannan eh, wutan nan in yau kamfanin kominak ya rihe kenan kun gani kenan kun ga shonishar ma dole ne production na wuta ya rage in production na wuta ya rage daga karshe menene zai biyowa. wani sai an rage ma'aikata can ma kun ga kenan a sharihi kamfanin kominak ba ma'aikatan kominak kadai zai shafa ya shafi garin Arlit gaba daya daga karshe zan iya cewa ya ma shahi jihar mu ta Agars gaba daya menene kiran ku a yau ga hukumomi na Nijar Malam Almu kiran da muke da shi daga hukumomi na kasan Nijar a samu a tallafa ma mutane saboda yau in mun doka har abin da ya shafi ma'aikata masu kwantara direct daga kominak lalle lalle yau eh, abu ne wanda ya zo lokaci guda an zo kana aiki aiki baka tammani an ka ce maka yau aikin gana ka an tsaida ka tunda yau akwai mutane wanda suna da sun doki bashika a banki wanda suna tunanin sai nan da shekara goma za su biya wannan bashika yanzu lokaci guda gwamnati ta zo ta ce tarihi wannan kamfanin nata kenan yan milikan su da suka samu ma gaba da sauran sun tai cikin bashi yau in ka zo cikin garin akokan wallahi dan uwa kamar inda aka yi yaki kowace sahiya motoci ne kake gani suna kwasa kayan mutane da mutane suna tahi su suna barin garin kominak saboda babu wani aiki tunda mu inda muke nan wajen arlitara muna da tsadar rayuwa to wannan tsadar rayuwa tunda muna da ita to kaga mutumin da yau bayya aikin komi bayya iya zama cikin garin da yake da tsadar rayuwa tunda ba wani activity yake ba dama ta abin da ya tare mutumin saboda yana da wani aiki da yake yi to yanzu kuma baya da shi ta nan da ita ce muka dogara mun dogara da Allah mun dogara da wannan kamfani don kiran da muke ma eh, mu na a ganin yadda za a yi a tallafa ma talakawa mu ba wani tallafawa yau da gwamnati za ta iya mana ba ce gwamnati ta sa wannan society da suke sama hayya govex eh, imurara eh, global iranium azelic wa'annan gwamnati ta yi kokari yadda za a yi a samu a yi demarans kaki wannan sabuwar shekara da za ta kamawa to shi ne a tallafin da muke nema ga gwamnati ta mana tunda da kullum ana zuwa ana baka kihi gamma a koya maka yadda ake kama shi in gwamnati ta ce kiran mu za ta yi ta raba mana kudi gobe ma kashe su zami amma gwamnati ta kama mana wannan ayyukan su tashi na sauran kamfanoni tunda ayyuka ne wanda in sun tashi mun san da dole ne sai an neme mu saboda wannan ayyukan mun iya su mun yi shekaru da shekaru muna cikin wannan kamfanin na Kominak muna yin su dole sai dai cikin irin wannan kamfanin za ka iya irin wannan aikin namu to kun ga kenan muna da babban matsala To a gurguje da yake lokaci ya gabato Malam Almustapha mun ga har zanga-zanga kuka kira kan wannan halin da ake ciki. Ina aka kwana game da wannan batu ne? Lalle mun so kuma mu yi zanga-zanga, mun so mu yi zanga-zanga. Zanga-zanga kuma sai gwamnati ta hana. Mayar ya fido sanarwa ya ce a'a kasa akwai tashin hankali, akwai terrorism, akwai menene bai kamata ba a yi zanga-zanga. Shikenan mu kuma muka bari. Bayan shi suka ce za mu gamu a yi reunion watakila za a ci abun muka gani muka gamu da su reunion dai ba abin da aka yi zaman shan taba ba kan wani aka yi kawai na muka yi babu abin da za su gaya mana duk amsoshin da abubuwan da na gaya muku nan sama suka ce basu da amsawa yanzu za su gaya ma minister mu kuma muka kwatanta musu ka minister kin bar magana da ta shiga ba ta taba ci tono iranium kin tono shi sai da shi menene a yanayin kasa harraka ce wadda gwamnatin niger ta ba orano shi ke kulawa da wannan ba harraka gwamnati ba ne paske minista ta fito ta ce bai mata daɗi ba ga sanarwar da muka fito da yan sauransu sun ce wannan ba aikin ta bane ba daidai bane to masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin bakin da aka ji mu a cikin shirin kama daga malam al alhassan hassan shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na garin ardet kana kuma shugaban kungiyar agreement da ke fafatkar yaki da gurbatar muhalli a garin na ardet da ke arewacin jamhuriyar niger sai kuma malam almu gabdu wanda shine sakatare janar na kungiyar kananan ma'aikata yan kwantaragi na kamfanin cominac a garin na ardet a nan kuma ni hassan barka da na haɗa na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu haɗu a wani shirin nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu a kasance cikin koshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu haisu daga nan tehran da ya saba ba ku damar zuwa faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo mai magana al Mustafa Muhammad dangare dan asalin garin Katagirin Kantu jihar Dawo jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau shine bisa ga kwace sai da abinci da rahusa da shugaban kasa Muhammad Bazoum yayi daga hannun merori wato wakilan al'umma na cikin kwamin kwamin. A gaskiya hakan da Bazoum yayi ko da a bisa wata manufa yayi shi duk dai ba can bane ya kamata ya karkatar da hankalin shi bisa ga harkar tsaro ya kamata ya karkatar da hankalin shi hakan kin da yayi a gaskiya na ji daɗin haka sai in ce alhamdulillah tunda kamar ni ne yama na zo sayan abinci a cikin kwamin kita ta bangi bisa ga in samu sauki na zo kwana biyu uku hudu ina zuwa neman abincin nan abincin nan ban samu in samo shi ba ganin cewa wanda aka wakilta a zalman mutane ne sai wanda suka ga dama suke sai dama yan kasuwa ma wani bi suke saran ma wannan abincin saboda su zo su samu riba ai haka bai dace ba don haka na ji daɗin haka tashi lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraj Haruna. Eh, yau dangance da ra'ayina na yau dangance da komawa makaranta da aka yi cikin 'yan kwanakai da aka koma nan kasa ta Nijar. To alhamdulillah an koma lakwal to Allah sa a yi karatu lafiya a kare lafiya to ya kamata a ce gwamnati kamar irin alƙawullan da ta ɗauka na kulawa da ɗalibai ko ko in ce 'yan makaranta da yara na gwamnati ya kamata a ce an tashi tsayin daka an tsaya an koya ma wannan yara ko ko ɗalibai karatu na tsakani ga Allah. Dan saboda yanzu gaskiya karatu karatun da ake yi kawai in dai ba makaranta ba ce ta kuɗi gaskiya da kwal eh, ta gwamnati ba a yin karatu don saboda Allah mu shi kan biyan su ne ba a yi to a dinga biyan su mana ko in muna wuce ne suke to ya kamata su ma su gyara halin su suna na Siraj Haruna wanda aka san da Letoro Adamu Garam Jamhuriyar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muryoyin masu saurare lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na a yau akan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wanda mu ke ikirarin cewa za su yi. A kullum suna faɗa amma aiwatarwa ta yi wuya kuma wannan suna faɗi ne kawai dan dai su burge ƙasashen turawa saboda inda gaske suke aida sun yi an gani amma su rinka faɗi ga baki aiwatarwa kuma ta yi wuya. Da wasu talaka ne ke yaƙi da cin hancin da karɓar rashawa da tuni an hukunta su amma da yake abin su magabatan manya na kololuwa cikinsu ne ake samun masu can hanci da karɓar rashawa da haka hukuncin ya yi wuya saboda su kasashen turawa idan aka samu mutum aka ce ya yi ba da cin hanci to rudewa yake doshe shi ta cin shi saɓanin mu na afirka sun ma daina tsoron wani zancen kotu ko wani zancen wata sanar da za a yi musu saboda sun san ba abin da za a yi an kama kaɗan lokaci kaɗan a sako ka ka zo ka ci abin da ka wura to ubangiji allah ya samu gane allah ya samu dace da fatan za a fito a yi da gaske a kuma aiwatar a gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar BOH Hausa jinjina da fatan alheri zan yi dan tsokaci a game da shugabannin Nijar da Najeriya manya 'yan siyasa da mazanu da shuni kuna cewa boko haram ko kuna cewa 'yan ta'adda ku tabbatar talakawa shine abin tausayi a doron duniya ba ku fake da siyasa ba ku rika cewa boko haram ko kuma ku ne boko haram din ku kuma ku ne yan ta'adda yanzu dai gashi nan Allah ya dinga tona asirin su a Najeriya manyan manyan masu hannu da shuni da shugabanni yan siyasa su ne suka sa hannu da sarakuna su ne da sa hannunsu ne ake ta'addancin nan sun sayi makamai daga waje sun kawo sun zo sun rabawa talakawa suna biyan su dan abin masarufi kurin suna amfani da su suna kashe 'ya'yan jama'a allah dai ya shirye ku allah ubangiji ya ba da damar da za a dawo kan hanya na ku na agwa mai baci daga nan zandar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagoranci shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu ga shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma kamar da muka saba ni tayar amin ne zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu abdullahi bello mai sai da shayi a unguwar tudun wada gusau na jihar zamfara a tarayyar najeriya inda yake cewa zuwa ga sashen ansa tambayoyi na radio hausa voh da fatan kuna lafiya kamar yadda muke lafiya a nan gusau tambaya ta ita ce shin me zan yi don in daina sabon Allah don so da dama zan tuba daga yin zunubi sai na sake ganin na fada cikinta wasalamu alaikum sauraron ku abdullahi bello daga tudun wada gusau na jihar zamfaran tarayyar najeriya doma da lamala abdullahi daga tudun wadan gusau na jihar zamfara tarayyar najeriya da wannan tambayan taka ta tarbiya da fatan kana tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadar maka dangane da tambayar taka da farko allah ta'ala yana faɗa cikin alƙur'ani mai girma to wanda ya tuba a bayan zaluncinsa kuma ya gyara halinsa to lalle ne allah yana karɓar tubarsa lalle allah mai gafara ne mai jin ƙai cikin suratul ma'ida ayata tara. a wata ayar kuma allah yana cewa ya ku wanda suka yi imani ku koma zuwa ga allah komawar gaskiya ya kankare maku miyagun ayyukanku kuma ya shigar da ku a gidajen aljanna ƙoramuna gudana daga ƙarƙashinsu a ranar da allah baya kunyatar da annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi haskensu yana tafiya a gaba gare su ta jihohin damansu suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu kuma ka yi mana gafara lallai kai a kan dukkanin kome kai mai ikon yi ne cikin suratul tahrim ayata takwas wannan ayoyi guda biyu suna maganar tuba ne irin wanda Allah ta'ala yake son bayinsa su yi don ya karbi tubansu da farko ya ce duk wanda ya tuba ya kuma gyara halinsa a aya ta farko wanda ya nuna cewa tuba ba wai faɗi da baki ba ne kawai sai an haɗa shi da aiki sai an gyara hali kamar yadda ayar ta ce to a sannan ne Allah ta'ala zai karbi tubansa ya kuma kankare masa zunubansa a wata ayar ma Allah ta'ala yana cewa sai wanda ya tuba kuma ya yi imani kuma ya aikata aiki na kwarai to wa'ancan Allah yana musanya miyagun ayyukansu da masu kyawu Allah ya kasance mai gafara mai jin ƙai cikin suratul furqan aya ta saba'in wato wanda suka tuba daga mummunan ayyukansu da suke yi ko menene kuwa yawansu Allah ta'ala zai sauya su ya mai da su kyakkyawa kasan dai babu falalan da tafi wannan don ba kawai allah ta'ala ya karɓi tuba mai tuba ba a'a ya ma mai da zunubansa su zama lada wannan ya nuna irin yadda allah ta'ala yake kyautatawa bayansa kuma yake ƙauna bayansa su tuba zuwa gare shi musamman wa'anda suka tuba daga zunuban da suka aikata suka kuma cika sharuɗan tuba don tuba dole ne ta kasance wacce ana tabbatar da ita a aikace wato a bar saɓon sannan a ɗora da ayyuka alheri kuma shine aya ta suratu tahrim take magana a kansa inda take cewa ku koma zuwa ga Allah komawar gaske wato tuba na gaskiya tuba na ɗan ba ƙari ba tuba da baki kawai ba don haka ne malamin fikihu suka bayyana sharuɗan tuba kamar haka da farko tuba da baki mutum ya yi istin fari. ko ya ƙudiri anniya ya bar wannan aiki na sabon Allah da yake yi sannan ya sake ƙudiri a cikin zuciyarsa kan cewa ba zai koma kan wannan sabon Allah ta'ala ba sannan ya ɗora da ayyukan alheri wa'anda za su nisantar da shi daga sabon Allah da ya yi a baya to idan ya yi irin wannan tubar wacce ake kira tuban ɗan ba ƙari to Allah ta'ala ba wai kawai zai karɓi tubansa ba a'a wato zai ma mai da mummunan ayyukansa da ya yi su zama lada wato kamar dai ya yi aiko alheri ne kamar yadda ya zo cikin suratul furqan banda haka allah ta'ala yana karɓar tuban bayansa ko menene yawansu ko menene su? matukar ba shirka ba ne wato haɗa shi bauta da waninsa nan ana nufin idan har ya mutu bai tuba ba ne wato ko da allah ta'ala zai gafarta wa bayansa zunubansu da suka yi bayan mutuwarsu ba zai hada da wanda ya yi shirka ba ya zama to mai zunubi ya fahimci shirka yake yi sannan ya ƙi tuba wato bayan gaskiya ta zo masa kan cewa wannan aiki ko ƙudurin da yake da shi a zuciyarsa ta shirka ce amma ya ƙi dawowa kan hanyar gaskiya ya tuba amma sauran zunubai matuƙar dai mutum ya tuba tare da sharuɗan da muka ambata to babu tamtama Allah ta'ala zai karɓi tubansa. sai kuma dangane da tambayar ka ta cewa ta yaya mutum zai iya tuba tuban da ba zai sake dawowa kan zunubin ba amsa ita ce ya cika sharuɗan da muka ambata a sama sannan ya bi su da ayyukan alkhairi kuma ka san cewa babu wani aikin alheri da ya fi tsaye da sallah biyar ɗin nan na kowace rana don ita sallah ana kiranta khairul amal wato aiki mafi kyawu don tana hana alfasha da munkari kamar yadda wata aya take cewa inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul ankabut ka karanta abin da ake yin wahayi zuwa gare ka daga littafi kuma ka da sallah lallai sallah tana hanawa daga alfasha da abin kyama kuma lallai an ambaton Allah ya fi girma kuma Allah yana sane da abin da kuke aikatawa suratul ankabut aya ta 45 don haka kamar yadda wannan ayar ta bayyana tsaye da sallah garkuwa ce daga sabon allah ta'ala don haka idan malam abdullahi yana son gani bai sake komawa kan sabon allah ta'ala ba to ya dubi sallarsa shin yana yinta a cikin lokaci yadda shari'a ta bayyana yana yinta da kyawun da ake son ya yi ta yana kawo dukkanin abin da ya wajabta ya kiyaye su a cikin sallarsa to matukar ya cika wannan sharuɗa shaidan kuma ba zai sami nasara a kansa ba ya sake mai da shi kansa abin da ya bari don allah ta'ala yana faɗa a cikin wata ayar lalle ne bayina baka da wani ƙarfi a kansu kuma ubangijinka ya isa ya zama wakili cikin suratul isra ayata 65 don haka idan har mutum ya tuba tuba na gaskiya tuba ta ɗan ba ƙari tuba ta komawa ga allah da gaskiya da kuma ayyuka na gari da farko ya kawo ayyukan da suka zama wajibi a kansa kamar sallah da azumi da zakka da hajji da sauransu to idan haka shaitan ba zai mai da shi ga sabon allah ba shaitan zai nisance shi yanzu kuma sai amfanin tuba ga wanda ya tuba ga allah ta'ala a nan duniya Anan malamai sun ambaci abubuwa da dama wanda suka kasance amfanin tuba daga sabon allah ta'ala da farko a duniya idan tuba wacce ta cika sharuɗa ne to allah ta'ala zai karbi tubansa amma idan na baka ne kawai to ana iya ɗauke masa haddi da ya kamata a yi masa a duniya idan misali ridda ne idan ya tuba ya dawo musulunci to kowane zunubi da ake buƙatar tuba don a ɗauke masa haddi za a ɗauke masa shi a duniya idan mace ce wacce take karuwanci misali idan ta tuba ya halatta ga mutanen kirki su aure ta mustahabbi ne ga mutum wanda ya tuba ya yi wankan tuba ya yi wankan tuba na nafila sannan ya yi sallah rako'i biyu su ma na nafila don tuba idan ya yi hakan yana da lada kuma Allah zai ansa tubarsa ya kare shi daga sake fadawa zuwa ga sabon da ya bari daga karshe a duk lokacin da bawa ya saɓi Allah ta'ala to ya gaggauta zuwa ga tuba daga zunubin da daga zunubin da yi don bai san sanda mutuwa za ta riske shi ba to da fatan mai sauraron mu Abdullahi Bello daga tudun wadau gusau na jihar zamfara a tarayyar najeriya yana tare da mu ya kuma ji abin da muka tanadar masa a cikin ansa tambayarsa masu sauraro a nan kuma za mu da sa'a a cikin shirin mu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo mako kissar annabi isa alaihissalam inda muka bayyana yadda kakarsa hanna mahaifiyar mahaifiyarsa ta ɗafi cikinta wato mahaifiyarsa maryam salamullahi alaiha da kuma cewa za ta haifi annabi isa alaihissalam kamar yadda ta yi zaton abinda mijinta imran alaihissalam ya faɗa mata kenan amma sai ta haifi mace sannan ta fara tunani mai yiwuwa masu kula da baitul makaddasi ba za su karɓe ta a matsayin mai hidima ba don ba a karɓan mata don wa'annan ayyuka a wuri mai tsarki irin wannan a lokacin amma duk da haka ta koma ga allah ta'ala ta roƙe shi ta kuma gaya masa irin halin da ta fada ciki bayan haihuwar mace ta yaya za ta cika bakancin da ta yi na miƙa shi ga hidima a baitul makaddasi a nan sai allah ta'ala ya ba ta ansa kamar yadda ya zo cikin aya ta 37 cikin suratul al-imrana Da Allah ta'ala yake cewa sai ubangijinta ya karɓe ta karɓa mai kyau kuma ya ta da ita tayarwa mai kyau kuma ya sanya renonta ga zakariya ko da yaushe zakariya ya shiga masallaci a gare ta sai ya sami abinci a wurinta sai ya ce ya maryamu daga ina wannan yake gare ki sai ta ce daga wurin Allah yake lalle ne Allah yana azurta wanda ya so ba da lissafi ba cikin suratu Ali Imran aya ta 37 don haka Allah ta'ala ya ansa roƙonta ya kuma karbi Maryam salam a matsayin mai hidima a cikin Baitul Muqaddasi duk da cewa ita mace ce wannan kuma shine karo na farko wanda masu kula da Baitul Muqaddasi suka amince da mace ta zama mai hidima a cikin Baitul Muqaddasi malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da hanna ta haifi maryam salamullah alaiha mahaifinta imrana ya rasu don haka hanna ce ta sanya wa maryam suna kuma ma'anar sunan shine mai bauta wato mai bauta wa allah ta'ala wanda ya nuna irin ikhlasin da mahaifiyar maryam salamullah alaiha take da shi wajen cika bakancin da ta yi wa allah ta'ala sannan shi ya sa kamar yadda za mu gani a nan gaba allah ta'ala ya zaɓi annabi zakariya alaihi salam don renonta mai yiwuwa Allah ta'ala ya sanar da hanna ta ilhami kan cewa Allah ta'ala ya karbi diyarta Maryam salamullahi alaiha a matsayin mai hidima a baitul makaddasi duk tare da cewa ba a taba amincewa mace ta yi irin wannan aikin ba da haka kuma sai hanna ta yi addu'a tana cewa kuma ni na yi mata suna maryamu kuma lalle ne ni ina nema mata tsari gare ka ita da zuriyarta daga shaitan jefefe wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa maryam salamullah alaiha ba ta haila duk da cewa ta kai shekaru goma sha shida a duniya kafin ta haifi annabi isa alaihi salam kuma tana zaune a cikin baitul muqaddasi har zuwa lokacin da ta ɗauki cikin annabi isa alaihi salam har ila yau wasu sun bayyana cewa don abincin aljanna da take ci ne yasa ba ta haila don haka ba ta buƙatar nisantar masallaci ko wuri mai tsarki don ba ta haila a lokacin da mahaifiyar maryam salamullahi alaiha hanna ta haifi maryam ta sanya ta cikin tsumman goyo ta kawo shi baitul mukaddasi ta kira malaman da suke kula da shi ta gaya musu cewa ta yi nazari ga Allah ta'ala kan cewa duk abin da ta haifa zai zama mai hidima a baitul mukaddasi don haka waye daga cikin ku zai dauki nauyin tarbiyyarta duk da cewa mace ce saboda kasancewar maryam ta fito ne daga babbar gida daga cikin gidajen bani isra'ila malaman baitul makaddasi sun kasa mai da ita da cewa ba sa amincewa mace ta shiga wuri mai tsarki banda haka ma sai suka yi ta jayayya a tsakaninsu kan wanda zai kula da ita wanda zai tarbiyantar da ita wannan rigiman ta kai ga sai da suka yi ƙuri'a don sanin wanda zai kula da ita malaman tarihi sun bayyana cewa sun yi ƙuri'a ne a wata ƙwarama ko a teku inda duk malaman suka rubuta sunayensu kan alƙalumansu da suke amfani da su ko sandunan dogaro da suke amfani da su suka yi ƙuri'a sun nana ta ƙuri'a har sau uku amma annabi zakariya alaihissalam yana samun nasara allah ta'ala yana cewa zakariya ya rene ta masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tunzu kuma sai shirin mani ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau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 kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. firaministan ƙasar qatar sheikh hamad bin jasim ali thani ya zargi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da wata gwamnatin ƙasashen larabawa da bai ambaci sunanta ba da hannu a shirya juyin mulki a ƙasar sudan sheikh hamad bin jasim ali thani tsohon firaministan ƙasar qatar a shafin sanatotar ya bayyana cewa abin bakin ciki dambaruwar siyasa, da ta kunno kai a ƙasar sudan a halin yanzu haka sakamakon wata maƙarƙashiya ce da aka shirya tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da wata gwamnatin kasashen larabawa alhalin wannan kasar a yanzu ta kasance tana bayyana kanta a tsakanin kasashen yammacin turai a matsayin kasa da babbar manufarta a fagen siyasar duniya ita ce mai da hankali kan bunƙasa harkokin tattalin arziki da ci gaba a fagen rayuwa sheikh hamad bin jasim ya jaddada cewa manufarsa ba wai na kalto maganganu da labarai bane iyaka dai yana buƙatar jaddada cewa ne babbar buƙatar ƙasashen larabawa hawa a wannan lokaci ita ce karfafa ra'ayin al'umma da nisantar tsoma baki a harkokin siyasar wata ƙasa ko da kuwa siyasa ce da sabawa mahangarsu duk da tsohon firaministan ƙasar ta qatar bai furta sunan ƙasar da yake zargi ba amma maganarsa tana zuwa ce a daidai lokacin da kusanci tsakanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ƙara yin ƙarfi musamman ƙoƙarin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kare manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsakanin ƙasashen larabawa tun bayan kulla alakar jakadanci su a shekara ta 2020 ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar amurka na wancan lokaci donald trump hakanan a kwanakin baya bayan nan wani shafin sadarwar yanar gizo-gizo inside arabiya na ƙasar amurka ya wallafa wani bincike da manazarcin harkokin siyasa ɗan ƙasar amurka jojiyo kafiro ya gudanar cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa su ne manyan waɗanda suka suka amfana da juyin mulki da aka gudanar a kasar sudan kuma kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila suna goyon bayan sojoji da suka gudanar da juyin mulki a kasar sudan domin ganin juyin mulkin ya samu nasara da nufin rusa duk wani matakan miƙa mulki ta hanyar lumana ga farar hula bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwaryar kasar gami da daƙile tsarin dimokuraɗiyya a kasar Mista Giorgio Capiro ya ambaci cewa aiwatar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar Sudan ba zai amfanar da komai ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba musamman kare mata manufofi don haka haramtacciyar ƙasar Isra'ila take farin cikin ganin gwamnatin soji a Sudan za ta fi haɗa kai tare da ƙawance da haɗaɗɗiyar daular larabawa da haka zai ba ta damar cimma manufofinta kan ƙasar ta Sudan. kafiru ya ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana munna da kifar da gwamnatin firayim ministan rikon kwaliyar sudan abdullah hamdok da take daukansa a matsayin wanda zai kawo mata cikas a kulla alaka mai karfi da kasar sudan amma da sojoji suka karbe ragamar mulkin kasar waɗanda suke da kyakkyawar alaka da mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hakan zai iya zama kyakkyawar fata wajen daidaita dangantakarta da sudan na dogon lokaci Mista Jojiyo Kafiro ya bayyana cewa matakin da sojojin sudan a gwamnatin rikon kwaryar kasar suka ɗauka na kyautata alaƙa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amfaninsa yana komawa ne ga buƙatar kasar su na samun kusanci da kasar amurka gami da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da take da irin nata tasirin a tsakanin ƙasashen larabawa da kuma shirinta na tallafa wa kasar sudan alhali ɓangaren 'yan siyasar sudan fararen hula ba su ganin wani amfanin ƙulla alaƙa da haramtacciyar kasar isra'ila Mr. Jojiyo kafiro ya kara da cewa a rahoton da mujallar The Times of Israel ta wallafa ta jaddada cewa rundunar sojin Sudan da take cikin gwamnati rikon kwarewar kasar ita ce ta jagoranci batun kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila hakanan wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ya bayyana wa jaridar Israel Hayom irin yadda yake ganin maslahar haramtacciyar kasar Isra'ila a juyin mulkin da soji suka gudanar a Sudan sannan ya suka a fakaice kan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na nuna adawa da juyin mulkin yana mai fahimci cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta fi samun damar ƙulla harkokinta da jami'an soji da za su jara gamar ƙasar sudan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila yana cewa duk da mun fahimci kwaɗayin gwamnatin amurka na shimfiɗa tsarin dimokuraɗiyya a sudan da burin al'ummar ƙasar amma shugaban rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan zai fi karkata zuwa ga batun kulla alaka da ƙasar amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya kara da cewa kasancewar rundunar soji ita ce mafi ƙarfi a sudan kuma general burhan iran shine shugabanta to akwai yiwuwar juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba a sudan ya kara hasashen wanzar da zaman lafiya a kasar kasar sudan da take da muhimmanci a yankin gabashin nahiyar afirka tare da kara samar da damar karfafa alaka mai kyau da karko tsakanin kasar amurka da kasashen yammacin turai da kuma musamman haramtacciyar kasar isra'ila har ila yau jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta israel hayom ta ba da labarin cewa jami'an hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta musad sun ziyarci kasar sudan bayan da sojoji su gudanar da juyin mulki a kasar jaridar ta israel hayom ta bayyana cewa manufar ziyarar tawagar jami'an hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ce karfafa alakar jakadanci da aka kulla tsakanin mahukuntan sudan da haramtacciyar kasar isra'ila duk da halin dambarwar siyasar da kasar sudan ta shiga na juyin mulki jaridar ta kara da cewa kasar sudan tana ɗaya daga cikin kasashen larabawa hudu da ta rattaba hannu kan yarjejeniyar abraham ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila amma har yanzu sudan bata ɗauki matakin inganta alakar ta ba ta hanyar buɗe ofishin jakadancin ta a haramtacciyar kasar isra'ila ko aikewa da wakilin kasar ta zuwa haramtacciyar kasar ta isra'ila don haka bayan gudanar da juyin mulki a sudan mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka yi amfani da babbar damar da suka samu wajen karfafa alakar su da sojojin sudan da suka karɓi ragamar shugabancin kasar da nufin ci gaba da gudanar da mulki su kadai. a gefe guda kuma wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana wa jaridar yahudawan sahayuniya ta isra'ilul yau abin da ke faruwa a sudan da cewa abin da ke gabanmu shine isra'ila ta ɗauki matakin taimakawa shugaban rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar mulki a gwamnatin riƙon kwarya abdul fatah al burhan sannan shi kuma ya ɗauki matakin tallafawa gwamnatin firaministan da zai fito daga farar hula ko da kuwa abdullahi hamdu ne zai sake dawowa wannan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya karkara mahangarsa da cewa ba zai yiwu a hana juyin mulki a sudan ba a fili yake cewa tsawon shekaru shugaban kasa da firaminista suke jagorantar kasa kuma mafi yawan shugabannin suna fitowa ne daga rundunar sojin kasar kamar yadda ake samun sabanin mahanga tsakaninsu don haka za a kai ga irin abin da ya faru a sudan jami'in gwamnatin haramtaccen kasar ta isra'ila ya kara da cewa akwai yiwuwar shugabannin sudan su fahimci dabarar haɗa kai da turai tare da ƙarfafa alaƙa da ƙasashen kuma abin da yake faruwa a sudan yana tunasar da shi lokacin hussein mubarak ne na ƙasar masar duk da kasancewar shugabancinsa ba a kan tsarin dimokuraɗiyya ba ne amma ya shafe tsawon shekaru talatin yana mulki babu ƙasar da ta nuna masa yatsar rashin amincewa hakanan umar hassan albashir a sudan ya shafe tsawon fiye fiye da shekaru ashirin yana jagorancin sudan duk da suna da masaniyar ra'aniyar amurka na shimfiɗa tsarin dimokuraɗiyya a sudan amma burhan ya fi zama mafi cancanta ga haramtacciyar ƙasar isra'ila kan abdullah hamdo kuma burhan zai iya gudanar da kyakkyawar alaƙa da ƙasashen yammacin turai da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon haka goyon bayan burhan babbar riba ce ga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila hakanan jaridar ta isra'il yau ta fayyace cewar a zahiri an samu sabani tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan juyin mulkin da ya faru a sudan kamar yadda wakilin gwamnatin amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman ya fito fili a rubutunsa a shafin sanatotar ya bayyana cewa kasarsa ta shiga damuwa kan batun juyin mulkin soji a sudan musamman jin yadda sojoji suka kwace mulkin kasar daga hannun fararen hula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 tare nan zamu kai sai dan Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya thank you